C'est Excellente journée à tous. Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. barka barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan martanin ɗaliban jami'ar Jos kan amincewa da koyarwa ta yanar gizo da jami'ar ta yi. Jami'an Duane a jamhuriyar Nijar sun ƙudiri aniyar kange duk hanyoyin smogal. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Za kuma mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel. Jiya talata wani alkalin kotun tarayya ya hana gwamnatin Amurka aiwatar da dakatar da mayar da wasu 'yan kasashe na kwanaki ɗari wanda hakan shine muhimmin abin da shugaba Joe Biden ya sanya a gaba. Alkalin gundumar Amurka Drew Tipton ya bayar da umarnin hannun na wani ɗan lokaci da jihar Texas ta nema. wanda a ranar juma'a ya kalubalanci wani saƙon ma'aikatar tsaron cikin gida wadda ta ba da umarni ga hukumomin shige da fice da su dakatar da galibin mayar da mutanen zuwa kasashensu. Tipton ya ce gwamnatin Biden ta gaza wajen samar da wata gamsasshiyar hujja wacce za ta dace da tsawon kwanaki 100 kan korar mutanen. Umarnin Tipton ya kasance mummunan koma baya ga gwamnatin Biden wacce ta gabatar da canje-canje masu yawa da masu neman shige da fice ke nema game da shirin bayo bakin haure kimanin miliyan goma sha ɗaya da ke zauna amurka ba bisa ka'ida ba damar zama 'yan ƙasa biden ya alkawari a lokacin da yakin neman zabensa zai dakatar da korar bakin a karan farko tun lokacin da aka rantsar da shi shugaban amurka joe biden ya yi magana jiya talata da shugaban kasar rasha vladimir putin inda ya nuna damuwa game da kama ɗan adawa alexei navalny da kamfen ɗin leƙen asiri na moscow ta yanar gizo da kuma biyan kuɗi don kashe sojojin amurka a afghanistan a cewar wasu manyan jami'an gwamnatin biden biyu matsayar biden na nuna alamar rashin ɗaga kafa da tsohon shugaban ƙasar donald trump ke masa wanda galibi ke bayyana farin cikinsa da kyakkyawar dangantakar shi da shugaban na rasha a lokaci guda a cewar waɗanda suka shaida kiran na ɓangaren amurka biden ya faɗa wa putin cewa ya kamata rasha da amurka su kammala karin shekaru biyar na yarjejeniyar sarrafa makaman nukiliya kafin ta kare a farkon watan fabrairu babu wasu bayanan tattaunawa nan da nan daga moscow amma rasha ce ta fara tuntuɓi biden a farkon kwanakin wa'adinsa na shekaru hudu a fadar white house shugaban na amurka ya amince amma bayan ya shirya tare da mukarrabansa kuma ya samu damar yin waya tare da wasu ƙawayen amurka uku na kusa da amurka firaministan birtaniya boris johnson da shugaban faransa emmanuel macron da kuma shugabar gwamnatin jamus angela merkel ba a san yadda putin ya mayar da martani ga biden ba game da batun da ke haifar da rikici tsakanin kasashen biyu babban mai gabatar da kara na tarayya da ke bincike game da keta haddin majalisar dokokin amurka ya faɗi jiya talata cewa yana sa ran za a gabatar da tuhume-tuhumen nan da makon nan yayin da hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ke ƙoƙarin bin sawun mutane sama da hudu da ake zargi a cikin wannan bincike. Fiye da mutane 135 aka kama dangane da keta haddin da aka yi ranar 6 ga watan Janairun wanda ya sanadiyar mutuwar mutane biyar kuma ya sa mambobin majalisar hanzarin ɓuya don kare lafiyarsu a cewar mukaddashin atoni janar na Amurka Michael Shawin a yayin ganawa da manema labarai. mafi yawan waɗanda ake zargin an kama su ne akan korafe-korafe na aikata laifi wanda ya kasance zai ba gwamnati damar gina shari'ar aikata laifuka da za a gabatar da ita ga babban alkali ba za a iya yankewa mutum hukunci ba kawai game da karar laifi a kotun tarayya hukumar fbi na bincike ko watakila wasu gungun mutane sun shirya makirci tun da farko don kutsa kai cikin majalisar kuma shawun ya ce yana sa ran wasu za su fuskanci tuhumar ta da zaune tsaye labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya talata shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ci gaba da matsa lamba kan abin da ya kira kishin kasa na allurar rigakafi yana mai cewa dole ne kasashe matalauta su sa ido su jira yayin da kasashe masu arziki ke ci gaba da shirye-shiryen rigakafin a jawabinsa na rufe taron kwana goma na kwamitin zartarwa na who a geneva shugaban hukumar tedros adhanom ghebreyesus ya ce duk ranakun da ke wucewa rarrabuwa na ƙara girma tsakanin masu kuɗi da waɗanda ba su da shi ya ce duniya na fuskantar mummunan lalacewar tarbiyya idan ba ta yi aiki ba don daidaita allurar rigakafi ya kawo misali da nazarin baya-bayan nan da ke nuna yadda irin waɗannan manufofin ke cutar da tattalin arzikin duniya ta hanyar barin wasu ƙasashe a baya Hukumar WHO ta tsara shirye-shiryen haɗin gwiwa na allurar rigakafi don samar da allurar rigakafi da maganin COVID-19 ga ƙasashe masu fama da talauci na fuskantar giɓin allurar rigakafi da kuɗaɗe. A halin yanzu, Tedros ya ce, ƙasashe masu arziki a wasu lokuta sun sayi miliyoyin rara alluran. Mafi yawan 'yan jam'iyyar Republican a majalisar dattijan Amurka sun kaɗa ƙuri'a jiya talata kan amincewa da gudanar da shari'a tsige tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. kan koya tunzara ta yadda zaune tsaye a ranar shida ga watan janairun da ya gabata a harabin majalisar dokokin amurka wanda hakan ke nuna cewa mai yiwuwa yana da isassun ƙuri'un da za su tabbatar da wanke shi ƙuri'ar ta kasance mambobi hamsin da biyar sun nuna goyon baya ga ci gaba da shari'ar arba'in da biyar kuma ba su amince ba amma 'yan republican biyar ne suka haɗu da dukkan 'yan democrat hamsin ana buƙatar ƙuri'u kashi biyu cikin uku don yanke hukunci wanda zai buƙaci 'yan republican goma sha bakwai su juya wa trump baya a zaton 'yan democrat duk za su jefa ƙuri'unsu baki ɗaya a kan trump bayan sun saurari ƙarar da aka shigar lokacin da aka fara shari'ar a ranar tara ga watan fabrairu Labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Ɗaliban jami'ar Jos a jihar Filato na nuna farin cikin buɗe jami'ar da gwamnati ta yi sai dai a lokaci guda sun nuna damuwarsu ga yadda hukumomin jami'ar suka ɗau hanyar koyarwa ta yanar gizo. Ga rahoton Zainab Babaji. Jami'ar ta Jos dai ta yi kusan shekara guda tana kulle saboda daƙile cutar corona Yayin da na shiga harabar jami'ar na tarar da ɗalibai da dama da suka kagara su ci gaba da karatunsu sun shaida min yadda rufe jami'ar ya mai da su baya a harkokin karatunsu. Sunana Tanko Yusuf ya kamata a ce da yanzu muna finally amma har yanzu ga munan muna nan a makaranta. ana magana cewa wato yawanci yanzu za ku yi amfani da na'urori na zamani wajen gudanar da ayyukan karatun ku. In kin duba yanayin network na Najeriya ma bayi da karfi. In ka samu mai karfin ma yana da tsada. Waya da tsada, laptop da tsada, network tsada. Yanzu gaskiya abubuwan da su mana wuya. Malaman da su iya yin abin da da su iya yi ta wurin a ce sun ba mu area of concentration in ma za mu je mu nema ne in kuma akwai handouts ne da za su ba mu mu je mu mu karanta wancan zai taimaka amma gaskiya ina ga zuwa makaranta zai fi taimaka mana akan a ce online classes sunana sarah daniel king mhm. ya ja mu baya kuma za rushin namu din yanzu su abin ma ya biya cousin don rushin din ne wadansu babu ba su resume da kaya din ma wanda ana expect mama mu ba ma mun believe Allah zai just yi mana abun da zai yi kai this year kai mu yi mu gama kai Wasu ɗaliban jami'ar Jos kenan. Shugaban jami'ar ta Jos Farfesa Saidi Sebastian Maimako ya ce dole kalandar karatun ɗalibai da wasu harkokin jami'ar ya canza kenan. Kai akwai damuwa kin gan yanzu muka yi shekara ɗaya kenan muna gida. Kalanda namu yanzu ya canja. In kin duba kin gan yaran da muka admitin nasu lasiya wanda suka shigo kenan. Ai musu lectures kawai na koyaswa na sati biyu. kuma akwai yaran da suka rubuta jam a 2020 har yanzu su suna nan suna jiran admission wannan za su yi shekara biyu kenan suna jira a gida so amma dai za mu gan abin da za mu iya yi kamar abin da za ku iya yi akwai su jami'o'i wato sun ɗauki sabon salo na yin amfani da na'ura na zamani wajen koyarwa ku anan za ku ɗauki wannan matakin ne kwarai muna kai yadda za a yi koyaswa yanzu ba zai yi kamar na da ba ba wai sai lalle ɗalibai namu sun zo class sun zauna a yi musu koyaswa ba ko a ina inda suke in suna da intanet za a yi musu koyaswa muna so mu haɗa duka biyu. Shugaban jami'ar ta Jos ya kuma ce sun ɗauki tsauraran matakan takaita yaduwar cutar corona inda suka sanya dokar kowa ya sanya takunkumi kafin shiga jami'ar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Masu sharhi kan al'amuran zaɓe a Najeriya na nuna amfanin mayar da ragamar gudanar da zaben ƙananan hukumomi kan hukumar zaɓe ta ƙasa don hakan na rage tasirin gwamnoni kan waɗanda kan lashe zaɓukan. Hakan nan masu sharhin na magana kan 'yancin samun kuɗin gudanarwa na hukumomin don su ma su sami 'yancin aiki. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Yanayi na cinye da jam'in da ke rike da kujerun gwamna a kowace jiha a Najeriya ke yi a duk lokacin zaben ƙananan hukumomi na daga cikin dalilan da manazarta ke cewa yana sababa shi kwarkwacewar ayyukan ƙananan hukumomin. Kowa riga sani an daɗe yana faɗa cewa ya zama wajibi a cire zaben ƙananan hukumomi da ƙarƙashin gwamnatocin jihohi. Wajibi ne in ana so a yi ingantaccen zaɓe a ba hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta rinka gudanar da zaben ƙananan hukumomi. Kwamar Jihaya Shu'aibu Ungwagwa kenan guda cikin masu gwagwarmayar shugabanci na gari a Najeriya. ko kusan makonni biyu da suka gabata jam'iyyar apc da ke mulki a jihar kano ce ta lashe dukkanin kujerun kananan hukumomin jihar 44 da kuma kansiloli 484 ga alama dai irin wannan yanayi ne ke karya guyar jam'iyyun hamayya to amma honorable idris garba ungolimi mutumin da aka zaɓa gaban karamar hukumar tofa a jihar kano har sau biyar na cewa gaskiyar magana ni ina ganin cewa kamata yi zaben ƙananan hukumomi a ƙagaran tsarin mulkin nan da ake yi na najeriya a saka shi cewa inda hukumar zaɓe ta ƙasa take gudanar da sauran zaɓuɓɓuka to a gyara a tsatsarar da ta bayar da ƙirƙiru hukumomin zaɓe na jihohi idan aka yi haka za a samu wato kyakkyawan ƙarfin gwiwa na hamayya amma ina son tabbatar maka wancan rayin karfin gwiwa da ya haifa a dukkan zukatan yan hada na kasa baki daya shine har ya haifa jihar Kano. Yanzu haka dai majalisar dokokin Najeriya na aiki akan kundin tsarin mulkin kasar domin gudanar da sauye-sauye kuma wannan batu na cikin jerin batutuwan da 'yan Najeriya ke muradin ganin 'yan majalisar sun yi gyara a kai. Honorable Sha'aban Ibrahim Sharaɗa, memba ne a Majalisar Wakilan Najeriya. lallai yana da kyau a karɓe ragamar zaɓe daga hannun shugabannin jihohi a mai da shi tarayya wannan zai daɗa taimakawa wajen tsabtace al'amuran allah ya taimake mu shugaban kwamitin hukumar zaɓe na majalisar dattawa ɗan kano ne sanata kabir ibrahim gaya muna nan ana ta maganganu da su akan yadda ya kamata a yi wannan domin a gyara demokuraɗiyya duk wata gudunmawa da ya kamata na bamu dukkanin waɗanda suke wannan shirye-shirye zan bayar kamar yadda ake ta ƙoƙarin harkar financial autonomy na local government nan shi ma yana cikin abin da yake da tasiri a ina tabbatar maka da cewa wannan abu ne da in an yi kowa ya san yadda kananan hukumomi suke a da ba haka suke a yanzu ba kowa idan ka tashi za ga ya tafi wurin dan majalisa tare saboda shi ma shugaban karamar hukumar ya kwance ne uwa kwance za ka je ka tada hirkwatar mulki ta kananan hukumomi ta mutu murus A nasa bangaren shugaban majalisar dokokin jihar Kano Honorable Hamis Ibrahim Cidare na cewa. Tsarin mulkin kasa ya yi tanadi cewa a yanzu dai su kananan hukumomi su zama suna karkashin gwamnatin jiha kudaden suna haɗe. To akwai kokari da ake ko yunkuri da ake na gyara ga tsarin mulkin kasa wanda zai ba su waɗannan kananan hukumomi cin gashin kansu. Duk da haka in Allah yarda kwamitin mu na majalisar dokoki ta jihar Kano mai kula da harkokin kananan hukumomi za su yi tsaya tsayin daka su tabbatar tabbatar da cewa abubuwa sun canza eh, kan yadda abubuwa suke gudana a da. Bakin ma'abuta demokuraɗiyya ya zo wuri guda kan muhimmiyar rawar da ƙananan hukumomi ke takawa wajen ci gaban al'umma a can ƙasa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A yayin da aka yi bikin tunawa da ranar kwastam ta duniya a jiya talata, shugabannin kungiyar jami'an kwastam a jamhuriyar Nijar sun jaddada aniyar ci gaba da ɗaukar matakan toshe barauniyar hanyar da 'yan simogar ke amfani da ita. Wannan mataki ne da ke taimakawa ma'aikatan wajen shigar da kuɗaɗe a aljihun gwamnatin ƙasar Ibrahim Suleiman Sa'adu shine sakataren kwastam din. In aka ce a yaki da cin hanci abinda ya kamata eh, dan kasuwa da kwastam kar su hadu. In suna hudda ana iya samu cin hanci. A sa takardu da ka zo bakin iyaka ko ka zo gidan wannan sai ka yi awo kayanka ga abinda ya kamata ka biya in kamar shinkawa za ka kawo. Ya kamata a kahin ka kawo shinkan nan a san nawa kake biya. da ka zo ba ba ta lokaci sai ka biya kudi ma an hana a sa hannun kwastam aka ce akai banki a zube banki ya baka takarda ka zo ka nuna masu ka biya a sallame ka sj ya za a yi a cimma nasarar wannan guri da aka sa a gaba na kawar da maganar cin hanci daga harkokin nan naku tsakaninku da kwastam idan aka yi lakar da cewa wasu sun fi son abu waɗannan hanyoyi na cuwa-cuwa to shine wani bi mutane ba su gane ba wani bi abin da kake biya wurin gyara ya yi yawa da kudin awo tunda ka bi ka'ida ba duk wanda ya tare ka yana amsa wani abu amma an ka bi ka'ida ka yi lissayi kama wannan za a yi shi shika hamsin an ka yi sarando ko ka yi smogol yana wuce shika dari da hamsin abin za ku kashe to kaga ka bata goma dai bai gyaru ba don shi wannan abu in fara insha Allah za a gane kurakurai sai a gyara ana she gaba ana gyara ana she gaba a gyara sai abun ya zo daidai kuna ganin su jami'an duwan ko kwastam eh, wannan abun za su iya karbar sa idan aka yi lakar da cewa su ma waɗannan hanyoyi ne wani bi suke bi don su don samu abin da za su gyara wasu harkoki na daban watakila za su iya bullo da wata dubara eh, na ganin laifi ko akwai laifin ko babu shi a ce sai za a ci mutum tara watakila ba tare da an bashi takardar resi ba Abin da ake so da kwastam da mai kaya duka su gane saboda kasa ake yin shi saboda samo kudade a biya ma'aikata a yi wasu eh, likta ko eh, eh, wurin karatu koko na akwai matsala waje sai a turu mutane su ta yi su walwale abun na cikin kudin na su yau kwasam suna cikin matsala tun da ba su nan ga samu abin da suke samu da kudaden shiga na cikin aljihun gwamnati na aljihun nasu ba su nan ga samun shi yanzu saboda an hana kudi ya biyo wajen su na biyu in ka lura sun yi so ta yin mission da su zamna cikin biro saboda biro babu wani abu don shi wannan abu in aka yi shi abin yana ta yi daidai wadda muke eh, tamaha wanda ya kamata ya biya shi ka a bari ya biya shi shi a bashi takarda wanda aka ce ya biya shi ka sai aka ce ya kawo shi ka goma ko shi ka shirin wannan an ci da hakin shi wani bi wasu na kiya amma ka san wani bi kamar cikin dare in an tare ka kana tsoro ba ta lokaci kana tsoro kuma wani bi in an kara duba in gari ya waye za ga wasu abubuwa da bai kamata ba dok dole ka bada ka huce to kaga ire-ire wannan su ka kawo masamman su kuma basu da yawa cin hanci abin da yake kawo wani bi in ka je kasuwa wanda bai bi hanya ka'ida ba ya huce shi kayan shi za su yi arha bisa naka a kasuwa doka zai sai da ya barka. Sakataren Kwanstam a jamhuriyar Nijar Suleiman Sa'adu a zantawarsa da wakilin mu Suleiman Muni Barma. Tokar da a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'adu. Idan mai sauraro na biye da shirin yanayi da muhalli a makon jiya. Shirin ya mai da hankali a kan taron One Planet Summit wanda aka gudanar ta kasar sadarwa ta zamani. Tun za mu dora da bayanan farfesa Adamu Idris Tanko a game da yadda kasashen Afirka za su amfana da tsarin tallafi da ake baiwa kasashen da suka shiga batun kare muhalli. na Najeriya ma duk za su amfana da shi domin akwai tsari da aka fito da shi ne da cewa in ka kare muhallinka za ka shiga cikin masu ba da gudunmawa na duniya yadda za a kare muhallin gaba daya kai ma a baka wani tallafi wanda za ka yi aikace da shi duk kuma kasashen da suka shiga cikin wannan yanzu ka dauka babban kasa da kullum nake nuni da ita shine kamar kasar China ana ganin yadda take ta basa da za a kare muhalli shine ya bata wata fuska wanda idan ka shiga kasar China za ka ga cewa China yanzu ta ci gaba yadda yadda duk wani ya san kasar China a shekarun baya idan ka ɗauki daga nan zuwa shekara goma na baya kuma katanta su da shekarun goma na can bayan goma domin yadda suka shiga wannan batu na kare muhalli wanda su ne ake ganin cewa ko da mu kasashen mu na Afirka idan muka shiga irin waɗannan yadda za a tafi tare da sauran manyan kasashe na duniya ana ganin Allah da muhallin kasashen mu zai inganta yadda mu ma rayuwa za ta sauƙaƙa sannan kuma zai zama da cewa mu ma mun zama abin kallo yadda kowa za a kalle mutunci da mutunci a duniya. Dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya yi bayani a game da irin nauyin da ya rataya a kan kasashen duniya da suka fi ba da gudunma wajen gurɓacewar yanayi. cewar China tana cikin kasashe da suka ake kashi 29 na total abin da ake yanayi na duniya sakamakon cewa su ne manya manya kan gaba wajen harkar samar da kwal kuma ƙasa tana fuskantar barazana ta wutar daji da kuma sauran ibtila'i sakamakon wannan canjin yanayi an zo yi magana akan ita china da kuma ta amurka da shugaban ƙasa mai barin gado ya ma fita kansa daga cikin wannan Paris Agreement da aka yi. To abin daɗin da ake gani shine shi Joe Biden ɗaya daga cikin alƙawuran sama na farko kenan ya sake dawo da ƙasar Amurka cikin wannan tafiya. To su shugabannin sun taru dai an sake jaddadawa cewa wannan kudirin na kula da muhalli ya zama dole sun sake ɗaukar alƙawura cewar wannan shekarar in Allah dan aka zo wannan taron wa zai bada haɗin kai a sake duba kudurorin da ƙasashe suka yi alƙawari. Najeriya tana daga cikin wanda suka sa hannu a cikin wannan alƙawari cewar zuwa 2030 ina jin shekarar da ta wuce mun je an yi taro kamar da nake gaya muku cewar a August ta siya Najeriya ta sake jaddada kudurinta mun sake dubawa An kuma yi zuwa 2050 so sakai magana kuma da ita kasar Ingila ita ne masaukin baki akan wannan harkar da za a yi na wannan shekara na kula da muhalli wanda ita ta riga ta kusan ta cika alkawuranta na yadda ce za ta rarrage harkokinta da suke shafar gurbatar muhalli kuma kowa ya sani cewar nan da dubu da talatin ingila ta ce duk yawancin motoci masu amfani da mai za ta daina amfani da su zuwa dubu biyu da hamsin ta ce duk wata harkar ta shafi ma'aikatu da masana'antu da suke gurbata muhalli dama a kau da wa'annan tsarin gaba ɗaya.

sauraro ana tilasta mu yi sallama a daidai wannan gaba sai zuwa makon gobe mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma bakin namu farfesa adamu idris tanko umar sale anka da dr yusuf sale sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake muku fatar alkhairi ma'asala. Awal Garba kawo mana sharhin jaridun jamhuriyar Kamaru. Zan fara shirin da na wannan makon ne da jaridan Kamaru Tribune da a farkon shafinta ta wanda fama da cewar yanzu dai shugaban kasar jamhuriyar kamaru musabiya ya rada waɗansu sabbin sakatorin gwamnati a jihohi goma na kasar bayan an kammala zaben nan na gundomi goma na kasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar lejo ale ita kuma ce hukumar da take yage da ta'addanci a kasar kamaru yanzu haka tana kokarin dankara waɗansu waɗanda aka gano cewar suna da hannu mu a kan gudanar da yakin da boko ke yi a kasar sai jaridar kanara an da ita kuma ta gulmata mana cewa yanzu dai shanti da momo karamin ministan shari'a ne na kasar jamhuriyar kamaru kasar faransa ta yi kokari na ganin cewa za ta maka shi a gaban kuriya domin a cewarta yana nuna bambanci tsakanin bagajen fata da kuma fararen fata na duniya jaridar economy kuma cewa ta kasashen da suke kungiyar lanta ta haɓaka tattalin arzikin nahiyar afirka ta tsakiya semak yanzu dai sun gudanar da taro a ƙasar jamhuriyar kamaru neman hanyoyi na inganta kasuwanci tsakanin su da kuma farfado da harkokin noma da kiwo da ma nema wa nahiyar mafita daga kangin talauci da kuma yunwa. Jaridan sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma ta bankulo mana cewa dai har yanzu manyan motoci dangane da kayayyakin masarufi da kayayyakin abinci sama da guda dubu ne yanzu haka suke jirgi a kan iyakar kasar jamhuriyar Kamaru ta gabashin kasar da kuma kasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya kasancewar ɗan tawayen kasar banki yanzu haka suna ta'attabu tsakaninsu da dakarun tsaron kasar wanda har yanzu da gwamnati gwamnatin kasashen guda biyu sun kasa samu bakin zara za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar da mai saje ta kasar kamaru an da ita kuma ta roto mana cewar gwamnatin kasar ta kamaru ta taka rawar gani wajen kawo tsaro a bangaren yan awaren kasar an da a yanzu haka ne aka sauki baki masu buga wasan tamula kuma yanzu haka suna gudanar da wasannin su ba tare da waɗansu matsaloli ba muhammad awar ba muryar amurka daga kasar Kamaru. Yanzu lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A daidai lokacin da dubban tutoci ke kadawa cikin wannan hunturin aka rantsar da Joseph Robinet Biden a matsayin shugaban Amurka na 46 a Majalisar Dokokin Kasar. A cikin jawabin sa na bayan rantsuwa. shugaba Biden ya yi kira ga Amurkawa da sada kansu waje ɗaya don si nasara kan ƙalubalen da ƙasar ke fama da su, kana da kare makomarta. Ya ce, tarihi yaƙini da aiki da hankali na nuna hanyar da za a bi, hanyar haɗin kai, za mu iya ɗaukar juna da mutunci da girmamawa, za kuma mu iya haɗa ƙarfi da ƙarfe, mu daina ɗaga murya, kana mu kwantar da hankalinmu. wannan shine lokaci da muka shiga cikin mawuyacin hali mai cike da tarihi kuma haɗin kai shine zai kai mu ga ci gaba ga waɗanda suke wajen amurka su ma shugaba biden na da saƙo zuwa gare su ya ce za mu kyautata hurɗar mu da ƙasashen duniya ba don magance matsalolin jiya ba amma na yau da na gobe za mu jagoranci ba don misalin ikonmu ba amma don ikon misalin mu za mu yi shi ne da ƙarfin haɗin kai za mu kasance da ƙarfi kuma amintattun abokan tafiya wajen tabbatar da zaman lafiya ci gaba da kuma samar da tsaro da yammacin wannan ranar shugaba biden ya rattaba hannu na ikon sa na shugaban ƙasa don cimma waɗansu manufofi da suke cikin zuciyarsa ɗaya daga cikinsu shine na ganin amurka ta koma cikin yarjejeniyar paris da ke duba ɗumamar yanayi Na biyu shine mai da Amurka cikin kungiyar lafiya ta duniya. Haka da dokar nan da ta hana wasu kasashe da ke da rinjayen musulmai da kasashen Afirka zuwa kasar. Haka kuma da dakatar da ginin katanga a bakin iyakokin kasar da Mexico. A cikin jawabin nasa bayan rantsar da shi, shugaba Biden ya yi kira ga Amurkawa da cewar sai su fara sabuwar rayuwa. ya kalubalance su baki ɗaya da sai su rubuta tarihin Amurka cike da kyakkyawan fata ba da tsoro ba na haɗin kai ba rarrabuwar kawuna ba ya kasance labari wanda nan da shekaru masu zuwa za a faɗa cewa mun ansa kira na tarihi cewa amurka ta tabbatar da 'yanci a gida sannan ta kuma sake kasancewa abin koyi ga duniya tsayawa cikin mutunci da adalci a idan duniya Wannan shine sharhin muryar Amurka na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Shamsiya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin cewa mu zauna lafiya. alaikum alaikum.